والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم شرف العبادية ƙungiyoyi na ibadiyya وقد انشق عن العبادية عدد من الكلام hakika wato adadi daga cikin ƙungiyoyi sun tsagi sun fita daga cikin ƙungiyar ibadiyya wa yadhkuru bagdadi anna al-ibadiyyata istarafat fima bainahum arba'a firaq wato bagdadi imam bagdadi a cikin al-firaq bain firaq yana ambatan cewa lalle yan ibadiyya sun kasu tsakanin su ƙungiyoyi guda hudu na'am wa hiya al-aqdiyya akwai ɗan hafsiya hafsiya akwai ɗan yazidiya akwai ɗan harisiya akwai wasu wai ashabu da'atin la yuradu lahu biha kun gane wannan ko to kaga a gyara wannan hafsiya din ba gadun bane na'am na'am al hafsiya yan hafsiya haula qalu bi imamati hafs bin abin al Waɗannan. wa'annan suna da ra'ayin imamancin wani mutum ana kiran shi Hafs bin Abil Migdam shine imami na na wannan bangaren wa huwa allazi za'ama anna bayna shirk wal iman ma'rifatu Allah ta'ala wahda shine yace tsakanin shirka da imani kawai bambanci tsakanin su shine sanin Allah kawai shi kadai da zarar mutum ya san Allah to wannan mutumin ya kubuta daga shirka ko da ya bauta ma gunki ko da ya aikata abin da ya aikata kawai ana so ne ya san Allah kawai faman arafahu summa kafara bima siwahu min rasulin aw jannatin aw nari duk mutumin da ya san Allah sannan ya kafirce wa duk abin da ba shi ba kamar ya kafirce wa manzo yace bai yarda annabi Muhammad manzon Allah bane ko ya kafirce ma aljanna ko ya kafirce ma wuta yace bai yarda da shi ba na au amalin au amila muharramat ko kuma yayi aiki da duk abin da aka haramta na'am min qatlin nafsi na kashe rai da halatta zina da sauran abubuwan da aka haramta duk gaba ɗaya halatta to shi kafiri ne amma ya kubuta daga shirka shi kafiri ne amma ba mushriki bane kuma kaji wasu irin magana kuma kafiri ne amma bari'un min shirk ya kubuta daga shirka wa man jahila billahi ta'ala duk wanda ya jahilci Allah subhanahu wa ta'ala ya yi inkarin Allah ya ce shi bai yarda da Allah ba huwa mushrik wannan shine mushriki wa ta'awwala ha'ula'i fi Uthman bin Affan sai wayannan suka yi tawili game da Usman dan Affan radiyallahu an misli tawili rafidati fi Abi Bakr wa Umar irin misalin tawilin yan shi'a yan rafida game da Abubakar da Umar haka wayannan suka yi tawili ga Usman bin Affan radiyallahu an za'amu anna aliyan huwa alladhi anzala Allah ta'ala fi wa'annan kungiya sun raya cewa lalle Ali bin Abi Talib shine wanda Allah ya saukar da wannan aya game da shi wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayati dunya daga cikin mutane akwai wanda maganan shi ke baka sha'awa a cikin rayuwar duniya zaka in yana magana magana shi gwanin ban sha'awa yana da dadin zance wa yushidu Allah ala ma fi qalbihi wa huwa ala amma yana shaidar da Allah ga abin da ke cikin zuciyarsa wato ta hanyar zuciyarsa yana shaidar da Allah cewa alhali cewa shi mai tsananin husuma ne na'am wa anna abdullahi bin muljam muljam huwa alladhi an Allah fi kun ga wannan Ali bin Abi Talib shi aka sauka mai da wannan yadda mai suka dauki Ali bin Abi Talib sun dauke shi kafiri an gane cewa an sauka mai da wannan aya wa idza tawalla sa'atil ard li yufsida fiha wa yuhlika al harz wan nasl wallahu la yuhibbu al fasad an gani shi aliyu mabarnaci ne wa iyaz billah kuma mutum ne mai tsananin husuma kuma abin da ke zuciyar aliyu yana duk dalib bashi da kyau an gani kaga wato duk yan khawarij kusan mafi yawa suna cewa wannan aya wai an saukar da shi ne ga aliyu bin abi talib an gani. saka duk yan khawarij kungiyoyin khawarij babu daga cikin kungiyoyin khawarij daga da suke son aliyu